a masu kallon tashar unity tv assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kamu ku labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu a cikin labaran namu za ku cewa wani fitaccen dan jarida ya riga mu gidan gaskiya akan hanyarsa ta zuwa wurin aiki a gefe guda kuwa siyasar jihar plateau mace ce mai ciki a cewar masana har wayo za ku cewa dan takarar gwamna a jam'iyyar apc a jihar taraba ya yi watsi da raɗe-raɗin da ake cewa jam'iyyar ba ta da haɗin takarar gwamna a labaran ƙetare kuwa ƙasar angola na shirin aika da sojojinta zuwa gabashin jamhuriyar congo a labarin wasanni kuwa bournemouth ta doke liverpool da ci ɗaya da babu kuma ga cikakkun su tare da ni kanin labaran namu nan yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. Wani fitaccen dan jarida da ke aiki a gidan rediyon Ibadan ya riga mu gidan gaskiya akan su ta zuwa wurin aiki a safiyar ranar Asabar. Ma'aikacin jaridar wanda aka fi sani da Baba Bintin ya yanke jiki ne ya faɗi matacce kamar yadda wakilan wakilan 'yan jarida suka rawaito bayanai sun ce lamarin ya faru ne a yayin da baba binti ke hanyarsa ta zuwa gidan rediyon fresh fm inda zai gabatar da wani shiri tare da wasu takwarorinsa kwamolafe olaye da olalomi omole a yankin challenge da ke ibadan babban birnin jihar oyo baba bintin dai ya shahara wajen gabatar da shirin bayyana farashin kayayyaki da ranakun cin kasuwanni na yau da kullum a fadin jihar da kewaye rahotanni sun tabbatar da cewa karar karar kwana ta cimma baba binti yayin da yake tattaki tun daga unguwarsu ta omuloko zuwa challenge sanadiyar rashin tsabar kuɗi a hannu da ba zai iya biya masu ababen hawa na haya ba jama'a da ya a Najeriya na ci gaba da babatu kan halin kunci da suka shiga tun bayan sauya fasalin takardun kuɗi da babban bankin kasar wato CBN ya yi. CBN da ya sauya fasalin takardun kuɗi na naira 200 da 500 da kuma naira 1000 tare da dakatar da amfani da tsofaffin takardun kuɗin lamarin da wasu gwamnoni suka kalubalanta a kotun koli. To masu lura da harkokin siyasa sun yi bayanin cewa idan aka dubi sakamakon zaben shugaban kasa da majalisun tarayya da ya gabata a jihar plato inda a jihar Labour Party ce tafi samun ƙuri'u za a iya cewa Labour Party din za ta bayar da mamaki a zabukan na gaba. sai dai kasancewar jam'iyyar pdp ce ta lashe zaben kujerun sanatoci guda biyu a cikin guda uku kuma ta kasance kan gaba wajen lashe zaben kujerun majalisar wakilai a jihar hakan ya sa masu lura da harkokin siyasa suke hasashen cewa 'yan takarar waɗannan jam'iyyu za su iya samun gagarumar nasara a wannan zaɓe da za a gudanar har ila yau masu lura da harkokin siyasa sun yi hasashen cewa ita ma jam'iyyar apc duk da ta zo na uku a zaben da ya gabata dan takararta na kujerar gwamna zai iya samun gagarumin nasara musamman idan aka dubi umarnin da majalisar wato addinai ta ba addinin musulunci ta ba wa al'umma na cewa su zaɓi dan takara na jam'iyyar apc a zaben haka kuma kasancewar gwamna lalon ya faɗi takararsa na sanata ana tunanin hakan zai sa ya ƙara dagewa wajen ganin ya kawo ɗan jam'iyyarsa wanda ya tsayar domin ya gaje shi duk da cewa jam'iyyar na fama da rikicin cikin gida yanzu dai lokaci da sakamakon wannan zaɓe ne kawai zai nuna mana wanda zai lashe wannan kujera. To a jihar Borno kuwa gwamnan jihar da ke arewa maso gabashin nigeria Baba Gana Umara Zulum ya kai ziyara ga iyalan matsinta sama da talatin da yan Boko Haram suka kashe a ƙauyen Mokdolo. A wata sanarwa da gwamnan ya wallafa a shafinsa na Twitter ya ce ya je garin Dukwa inda daga nan ne matsintan ke zuwa sana'ar tasu inda mayakan Boko Haram suka yi musu kwantan ɓauna. domin jajanta wa iyalan mamatan karamar hukumar dikwana daga cikin kananan hukumomin da boko haram ta mamaye a shekarar 2014 kafin sojoji su kore su tare da kwace garin gwamnan ya gana da iyalan mamatan a fada shehu dikwa alhaji ibrahim ibn ibrahim alkanami zulum ya kuma jajanta wa iyalan tare da yin addu'ar neman rahama ga mamatan a madadin gwamnati da mutane ina mika sakon taziya ga iyalai da yan uwan mamatan waɗanda aka kashe a kokarin su na neman na kansu domin ciyar da iyalin su sanarwar ta kara cewa gwamnan ya bayar da tallafi ga iyalan mamatan a lokacin ziyarar To a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin kasar dan takarar gwamna a jam'iyyar APC na jihar ya fito ya yi watsi da raɗe-raɗin da ake cewa jam'iyyar ba ta da dan takarar gwamna. Sanata Emmanuel Bwacha ya shaida wa BBC cewa shine dan takarar gwamna a jihar kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC da makoto sun san cewa shine dan takarar gwamna na jam'iyyar APC. sanata bocha ya ce rigingimun da suke a jam'iyyar ta apc sun kai ga sun je kotu kala-kala har aka dawo aka yi zaɓe na biyu bayan na farko da babban kotun jalingo ta rushe ta ce a sake yin zaɓe ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc a taraba ya ce ita kanta hukumar inec ta ce bata fitar da sunansa a matsayin ɗan takara ba sanata abacha ya ce su da kansu sun san cewa ni ne dan takarar jam'iyyar amma kuma da yake an jima ana kara a kotu shi yasa suka yi wannan raɗe raɗin sanata abacha ya ce yana kira ga magoya bayansa da kada su yadda da jita-jita da ake yi na cewa babu dan takarar gwamna a jam'iyyar apc ƙarya ce kawai wannan dambarwar dai na zuwa ne a yayin da ya rage ƙasa da mako guda a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a faɗin najeriya To a bangaren tsoro kuwa 'yan bindiga sun sace mutum tara a rukunin gidaje na Grow Homes da ke kuci bayi a kubuwa yankin babban birnin tarayya abuja maharan da waɗanda yawansu ya kai kusan 20 rahotanni sun ce sun yi wa wajen ƙawanya ce wajen misalin karfe 11 da rabi na daren juma'a wani mazaunin yankin da ya ce sunansa hassan ya ce an kwashe mutanen ne daga cikin gidaje biyu ya kuma ce lamarin ya jefa mazauna yankin cikin fargaba da aka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta abuja sp josephine adi ta tabbatar da faruwar lamarin inda ta ce yanzu haka sun ba bazama kokarin wato sun zama suna kokarin ceto waɗanda aka sace daga cikin daji ta ce jim kaɗan da samun rahoton kai harin ne jami'an su suka yi wa wajen diran mikiya lamarin da ya sa suka gudu wato 'yan ta'addan suka gudu cikin daji da mutum taron josephine ta shawarci mazauna yankin da kada su tsorata a madadin haka su taimaka wa jami'an 'yan sanda da ingantattun bayanan da za su taimaka wajen kama waɗannan masu aika-aika. To a labaran ƙetare kuwa ƙasar Angola na shirin aika da sojoji zuwa gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo kwanaki bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da ta jagoranta ta kasa magance rikicin da ake yi tsakanin 'yan tawaye da dakarun gwamnati. haka kuma an kai dakarun wanzar da zaman lafiya na yankin gabashin afirka zuwa gabashin kwangon ana ci gaba da nuna damuwa kan halin da mazauna yankin za su shiga sakamakon faɗan majalisar ɗinkin duniya ta ce mutum dubu ɗari uku ne yaƙin yarba da muhallinsu a lardin arewacin kivu a watan da ya gabata wata sanarwa da ta fito daga ofishin shugaban kasar angola ta ce za a kai sojojin gabashin congo domin taimakawa wajen kwato yankunan da 'yan tawayen m23 suka kwace ƙungiyar wadda rahotanni da yawa ke cewa tana samun goyon bayan ƙasar rwanda ta ce za ta fice daga yankuna da ƙauyukan da ke hannunta gwamnatin congo za ta yi maraba da zuwan dakarun na angola domin taimaka mata wajen yakar 'yan tawaye to sai dai akwai hatsarin hakan ka iya zama yakin akwai hatsarin da hakan ka iya zama yakin ƙasa da ƙasa shekaru 20 da suka gabata sojojin ƙasashen afirka akalla takwas sun yaki juna a gabashin congo mai arzikin ma'adinai yakin da ya yi mummunar illa ga fararen hula mazauna yankin. To a labarin wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta doke Liverpool da ci ɗaya da babu a wasan mako na 20 na gasar Premier Ingila. Hakan ya baiwa Bournemouth samun nasarar fita daga ukun karshe a kan teburin Premier yayin da kuma ta hana Liverpool ɗin shiga sahun hudun farko a kan teburin. Liverpool ta yi rashin nasarar ne bayan da ta doke Manchester United da ci bakwai da babu a makon da ya gabata. yayin da ita kuma bournemouth ta fara wasan a cikin ukun ƙarshe a teburin premier rashin tsare gida da kyau ne ya sa philip billing ya zira kwallo a ragar liverpool daga tazarar yadi takwas liverpool ta samu bugun penalty a wasan bayan da kwallon da diogo jota ya sanya wa kai ta taba hannun adam smith to sai dai muhammad sala wanda ya zama dan wasan da ya fi ciwa liverpool kwallo a gasar premier inda ya ci kwallo ta 129 a makon da ya gabata ya barar da bugun penalty bayan da ya buga ta waje a halin yanzu dai liverpool tana zaman ta hudu a ta hudu da maki 42 yayin da bournemouth ke zaman ta 16 da maki 24 a kakar premier bana. to da wannan rahoto na wasanni muka ka karshen labaran namu na yau amma kafin mu sallama da kuka da kuma ta za ku iya ci gaba da bibiyar kaidatattun shirye-shiryen mu ta kafafen sada zumunta da suka hada da facebook instagram youtube da sauransu duka at unity fm tv to a madadin kowa da kowa musamman injiniyan da ya sa da ku sai ni hadiza ahmad hassan da na karanto nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar haɗin kan al'umma unity tv murya cikin nazari salam.